بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da haɗuwa a wannan darasi na alfiyatul usul wa bina'il furu'i a wannan darasi wanda shine darasi na hudu a makarantar bara'imul iman da ke maiduguri jihar Borno Najeriya a wannan rana wacce ita ce ranar biyar ga watan rabi'u tsani shekara ta 1442 wanda ya daidai da ranar 21 ga watan nuwamba na shekara ta 2020 daidai muna nan har yanzu muna bayani a kan hadisul ahad da kuma dalilan da ya sa wasu daga cikin malamai suka yi raddinsa kafin mu fara za mu ɗanyi ɗan tambayoyi game da darussan da suka gabata waye zai iya min tarihin kiyas na'am wa zai min tarihin kiyas ga wani can amur ma'alulun ya ma'alulun da illatin da ya nuna yawon hamlu ma'alumin ala ma'alumin li'illatin jami'atin bainahuma to a menene misali gaskiya ne to wa zai mun tarifin istishab الاستصحاب وايزي باني تحريبا سا الاستصحاب نعم الاستصحاب هو هو الحكم في عدد الوجود الحكم في adabin wujudi au biyan wujudi to me fassara shi ko da hausa ko da kanuri ah! <laughs> to da hausa mai alaukowar bai Adamin lojo idan misali mun bashi da kanuran me ka fahimta game da abin da ka faɗa me bi me ka fahimta game da wannan hukunci ba Okay, you can explain. It's a, it's a kind of religion that, that, without proof. Maybe the proof, the proof is based on some, some of was not on adillat, that is Usul al No, no. I think there is a difference between proof and obligatory. There is a difference. So the definition is is wrong. Bawani, wa waye san uh, al-istishab ba istihaji za kai ba. kasan istihadi sai an samu sharaɗi takwas ina fatan ba istihadi ba ne kasan ma'anar to ba shi bismillah malam ya ka ɗan taho amma ba ka daidaitu ba ya kamata ka daidaitu sosai eh, to me me ka fahimta alhukumu بعدم وجود الشيء في الزمن الحاضر بناء ka faɗa haka ba wai malam yakun ba bina'an ala adam wujudihi fi zaman al malam yujid al-mughayyir to mun ce mutawatiri sai ya cika sharuɗa guda nawa biyar to waye zai iya gaya mana su ko hudu kawai ma ko guda hudu ga wani mai bakar riga na ko kuma brown ne

Ka suka daya ga abu daya mana kana nufin dole ya zo mutuwa cirin lafzi ah. hatuwa shi ne abin da kake so ka faɗa ba haka ba ne menene shuruɗul mutawatir ka dai faɗi na ɗaya duk da ka haɗe shi da na biyu me shuruɗul mutawatir ga wani can daga jikin fanka daga nan za ku bani gari ga shi nan a nan mai waje-wajen nan kai dai mara kulan nan eh an yarwihi adadin kasir

to tambaya ta ƙarshe waɗanda suka ce ƙira'atu shaza ba za a yi aiki da ita mai dalilinsu waɗanda suke ganin alƙira'a a shaza na son ba da kyautar littafai amma na manta su a masauki sai gobe insha Allah suwa ne a mai ƙira'atu shaza alƙira'a shaza ita ce ƙira'ar da bata cika sharaɗin tawatur ba to waɗanda suka ce ba za a aiki da ita ba me dalilinsu menene dalilin waɗanda suka ce alƙira'ar shaza ba za a yi aiki da ita ba waye daga hannu to ga wani babban malami ana na e to me dalilin da ya sa suka ce ba za a yi aiki da ita ba a ƙura'ani ne mana kawai dai ba mutawatir ba ne Kur'ani ne mana in ba ƙura'ani ba ne ya za a ibini masu ne ce ma fasiya mu talatati ayyamin na nana isa ta karanta hafizu ala salawati was salatil wusta salatul asir fa in fa'u hinna, fa Allah ga ghafurur rahim wasu tsari was sariqatu faqtahu ma ka ba da gari to babu cile tafai na ba to malam mu muna nan muna bayani akan guraren da wasu malaman suka ƙi yin aiki da akhbaru aha saboda wasu dalilansu to mu je malam bismillahir rahmanir rahim an-nazim rahimahullah fasharh basdan la la la yace an salafi fi kabarin bima da zirabihi salaf kima ko lima ɗaya kamata ka dinga amfani da nuskan muka ajiye taka ba ka ba za mu dinga samun saɓani shi ne ka dinga amfani da nuskan mu za mu dinga maka gyara ka gaba da yi fashar na aljadai ne kwabla an tulkilafin jinani fil hadithi an ya kula man kwalaba na an karahu عن النبي البحر عن النبي البحر لمن أخبره نعم yana daga cikin hanyoyin da ake a akhbaru shi shine a wani daga cikin magabata ya yi da'ani akan hadisin da ra'ayinsa wasu in suka zo raddin wani hadisin za su ce ai wana ya iya da hadisin shine yace fa shar'u ghaslu nal yadaini qabla an tudkhala fil ina'i itil hadisi an A annabi sallallahu ya ce, idan sai qaza ahadukum min nawmihi falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilaha fil ina fa hula ya yadri aina ba ta da hu. ina fatan kun gane yawwa to saboda haka idan kuka kalli wannan hadisin kun ga hadisi ne ingantacce amma wasu ba su aiki da shi dalilin da ya sa ba su aiki da shi shine ibn abbas shine albaharu anan ibn abbas ya aka tambaye shi game da wannan hadisin sai ce ara aika lautawa a filmin iran to ku da kuka ce sai ya wanke ya kuke ganin idan zai alwala daga mihras al-mihraj shine me na'am me mihraj mihraj shine kamfa kun san kamfa shimfidaddan dutse shine kamfa kaga shimfidaddan dutse idan akwai ruwa ai mutum zai yi alwala to wanda aka ce idan muka dau wannan hadisi na cewa in zai in zai alwala ya wanke hannunsa kan ya shiga da shi cikin ƙwariya. to wanda zai yi alwala daga miras ya zai yi kawai ka samu ruwa a kan fa ta yara ka karkato kawai to haka ibn abbas ya faɗa to waɗanda ba su aiki da hadisin sai suka ce to ai ibn abbas ya soki hadisin to shine malam yake cewa shartul hadisi ke kamala shartul hadisi an nura lishani kana kuskure malam fa شرط الحديث أن يرى متصلا لشارع لشارع عن ضاهف قد عدل قد عدل والأصل yake cewa ba za a kafa hujja da shi ba saboda me saboda sharɗul hadisi an yura muttasilan sharaɗin hadisi shine a same shi muttasilan ma'anan muttasil shine annabi Sallam ya faɗa wana ya ji wana ya ji wana ya ji har zuwa ɗaya daga cikin ma'abota littafan na a samu ingantacce ne wannan shi ne sharaɗinsa saboda haka don wani ya yi inkari ba komai ba ne wani lokacin wasu sahabban sukan yi inkari saboda ba su taɓa jin hadisin ba wasu kuma suna ganin tabbatar da hadisin a fahimtar su zai haifar da matsala misali saboda haka ba za a kafa hujja da maganar wani don ya yi raddin hadisi ba a ce kawai ba za a yaki da shi ba shi ya sa ya kawo wannan sau da haka ibn abbas duk da ya ce ya kake gani inda zai alwala daga kamfa ba za a kafa hujja da shi ba za a yi da hadisi na'am wal aslu in kazzaba far'ahu qadar فالحنفي فالحنفي حديث جوابنا التكذيب لم يصرح فما روى معدل لم يقدم Hmm. Wala asulu in kazzaba a da idan asali ya ƙaryata wanda ya rawaito hadisi a wajen shi to wannan yana taba hadisin na rawaito hadisi daga malam shaibu daga baya malam shaibu sai ce mun shi ba a tuna ya gaya min wannan hadisin shi gaskiya baya tunani kuma na ce a wajen shi na ci to wannan yana taɓa hadisin a wajen wasu malaman yace ce falhanafi hadisu ayyuma wa ba inda sulaimana an an karahu an hubi zalmarwiyi hadisin ayyuma imra'atin an ka hadnafsa bi izini waliya fani kawo batilun batilun batil har su uku hanafiya ba sa aiki da shi me dalili shine Sulaiman ne ya rawaito daga Zuhuri shi kuma Zuhuri daga baya ce shi baya tuna ya ga wa Sulaiman wannan hadisi saboda haka suka ce ya za a yi wanda aka rawaito hadisi a wajen shi ya ce ya manta bai tuna ya faɗi wannan hadisin ba mu ba mu aiki da shi saboda haka mace za ta iya aurar da kanta shi wancan lanika illa biyu ne me yasa ba ta aiki da shi me dalili ibnu ma'inin ya raunana shi shi kuma wannan shine hadisi na biyu da ake kafa hujja da shi wajen tabbatar da wali shi ma waye ya raunana shi shi ma zuhuri ya raunana shi saboda haka shi ma ba sa aiki da shi ina fatan kun fahimta saboda Suleiman da ya rawaito daga zuhuri shi Suleiman ya haddasa hadisin shi kuma zuhuri ya ce ya manta shine yace jawabu na takzibu lam yusarrahi Ma'ana jawabin da zamu shi ne ai shi bai karyata hadisin ba bai karyata ba cewa ai dai shi dai ba a tuna ya faɗa kaga man haddasa kenan Fa fana seho famarawa mu'addalun lam yuqdahi duk hadisin da wani mutum wanda malamai suka aminta da shi ya rawaito to bai kamata a cizguni wannan hadisin ba saboda wanda ya rawaito a wajen shi ya ce wani abu daban saboda haka hadisin ayyuman mur'atin an ka har nafsa bai gairi izini waliya kawo nikahu batil ba za mu yadda shi saboda zuhuri ya manta ya faɗi shi ba mu je malam wa man rawa ziyadatan wa khalafa jama'atan ruddat wa illa ullifa hadithu fi ma taqati as-sama'u bi qayd khamsi awsakin yujahu wal hanafi ziyadatan muriba جوابنا ما خالفت لا ريب لا ريب لا ريب ما خالفت لا ريب نعم a wajen hanafiya duk abin da ka samu na noma sai ka fitan mai da zakka ko ya yake ba su da wani ausuki biyar me dalilinsu shine suna kafa hujja da ruwayar fi ma sakati sama'u al ushr duk abin da ya zamanto ruwan sama ya sha to za a ba da ushe so ko kwano bi ka samu a nomanka sai ka fitar mai da zakka a maza ba hanafiya me dalili shine saboda suna kafa hujja da hadisin su yi masa katis sama'u al'ushur ina fatan mun fahimta to amma akwai ruwaya da ta zo fi masa katis sama'u idza kana khamsatu awsuqin akwai ruwaya da tazo ta kayyade shi da khamsatu awsuqin mana tace in ya kai awsuqi biya tace in ya kai awsuqi biya ina fatan mun fahimta to kaga wannan ruwaya da ita jumhur suke amfani da ita musamman akwai akwai abin nan a laita fi ma duna khamsatu awsuqin sadaqa to su hanafiya ba sa aiki da wannan ruwaya saboda ziyaratu siƙa ce kuma wannan ziyadar ba su yadda da ita ba abinda ake kira ziyaratu siƙa a wajen malaman ulumul hadis shine an yarwuye jama'atun hadisan wahidan Fa fayazidu ba'dhum ma lam yazkuruhu al-akharun ma'ana jama'a da yawa su rawaito hadisi jama'a da yawa su rawaito hadisi sai wasu daga cikinsu sai su ƙari akan abin da wasu suka faɗa wanda ragowar ba su faɗa ba kamar yanzu misalin alhumma min faihi jihannan fa'abriduha bilma akwai wanda ya rawaito kuma fa'abriduha bima izamzam kaga bi ma izamzam ziyada ce to shin ziyadatu siqa tuqbal aw la tuqbal in dai siqa ne ba wai misali maqbul bane ya saba wa siqa to za a amsa saboda me saboda kamar yadda suka faɗa idan siqa ne inda zai ke keɓanta da hadisi za a amsa, to ai kamata in ya kawo ƙari sai a amsa, ina fatan mun gane saboda haka akwai hadisin da ya zo fi ma sa'ati sama wa al'ushir hmm. akwai wanda kuma ya kayyade da a ausuk shine sa'i 300 saboda haka su hanafiya ba sa amfani da wanda ya kayyade da sa'i 300 saboda haka a wajen su ko mai ka samu dole ka fitan mai da zakka ina fatan kun fahimta ba su an shi wannan ziyada ba shine abin da malai yake bayani a nan gurin na'am wal hanafi ziyadatun muriba mana a wajen hanafiya suka ce ziyadar ba ta tabbata ba shine jawabuna ma kala la ba mu jawabu mu shine ba ta saba ba kuma ba ta da matsala shine ma'anarta wa fardu matrukin awil kaddabu يرد مطلقا بلا kazzabi a أو ko da ai ودعم din مضاف ilayhi وفرض متروك أو الكذاب يرد مطلقا بلا ارتياب فجلسة استراحة بين بينهضا بينهض كوكو جنون فجلسة فجلسة استراحة بينهض على صدور قدميه ننقض وشافعي من وشافعي من من رواه خالد متروكه قلنا بغير وارد نعم a wajen hanafiya a wajen malaman malikiya babu wani abin da ake ce mai jalsatul istiraha babu ita ba su yadda da jalsatul istiraha ba saboda haka idan ka zo yin sallah a raka'a farko da raka'a ta kawai za ka nike ne hanafiya ba su wa malikiya ba su da wani jalsatul istiraha hanafiyan ma ba su da ita shafi'iya ne kawai suke da ita me dalilin su suka ce akwai hadisin da suke da shi na annabi sallallahu alaihi wasallam kana yan hazu ala suduri kadamai in yi raka'a ɗaya ko raka'a kawai zai miƙe ni. ba wani zama ina fatan mun gane saboda haka sai shafi'i ya mana raddi ya ce ai man rawahu khalidun wanda ya rawaito wannan hadisin fa khalid ne wanda ya rawaito wannan hadisin khalid ne saboda haka ba za a anshi hadisin ba ina fatan mun gani suka ce ba za a ce ba za a same dalili matrukuhu kulna bi ghairi waridin yace ai matruk ne idan aka ce matruk a wajen ilimin hadisi shine mutumin da ake zargin shi da ƙarya wannan shi ake kira matruk duk mutumin da ake zargi da ƙarya idan ya rawaito hadisi to shine matruk saboda haka su malikiya hadisin da suka kafa hujja da shi a wajen malaman shafi'iya akwai maturuk a ciki saboda haka ba za a yi da hadisin ba ina fatan mun gane ala kulli hal su istiraha abu ne mai sauki a wajen malamai a iya ilimin da muke da shi dan kadan a iya ilimin da muke da shi dan kadan a babu sunna auliya akan jalsatul istiraha ko akwai wanda ya sani sunna fi'iliya ce kawai kuna da wani hadisi da annabi ya ce a jalsatul istiraha mu dai ba mu san shi ba Allah shine mafi sani saboda haka sunna fi'iliya ce kawai a wajen malaman shafi'iya suna ganin jalsatul istiraha sunna ne a wajen wasu malaman suna ganin kwata-kwata ba sunna bane Sufa ne ya sa nan sallallahu alaihi wasallam ce don haka yana da kyau in mutum ya je masallacin da ba sa yi ko da ya saba yi ya tsallake shi sannan na biyu in kai sallah a bayan limamin da baya jalsatul istiraha to abin da ya fi dacewa ka kai me dalili shine saboda kasancewar sunna ne kuma inna ma juilal imamu li mabi. kaga bin liman wajibi shi kuma jalsatul istiraha wanda suka ce yi ma mustahabi ne a wajensu. su saboda kaga ba za ka yi mustahabi ka bar wajibi ba ina fatan kun gane wannan saboda haka malikiya suna da hadisi da suka dogara da shi sa ba su yadda da jalsatul istiraha ba so kaga sunna ne mai sauki akwai wani masallaci a Kano lokacin ana zafin izala wajajen 91-92 da aka rufe shi akan jarsa tu istira <laughs> saboda sun yi saɓani wani suna ganin ayi wani suna ganin ka ayi shi kamala bin hannabi bin hajjana bin mujami mabmadatun wa manshafin jirjunubi ya kulu shari'un fariba ta ne mai kauli shari'in fariba ta ne firgusulimin jalabatin aita ne kunna faman tariqu faman tariqu barakatin waqa kana bata malam da yawa fa sawa za ya ci bi fa kunna faman tariqu barakatin waka. faqat wakalar qala dar ya yadwa faqat wa qala dar in hana tiyun hajjana bi mu mujabi a wajen malaman hanafiya wajibi ne sai kai kurkurar baki da shaƙa ruwa a wankan janaba shi ne ya ce in hanafiyun hajjana bi mujabin idan ba hanafi ya ce mana wajibi ne a yi kurkurar baki a kuma shaƙa ruwa idan ana wankan janaba bi ƙauni shari'in fari batani, saboda annabi Salam ya ce farallai ne guda biyu a wanka shine bi qauli shari'in faridatani fil ghusl min janabatin aitani mana mana aitani shine mana waɗannan abubuwan guda bi ismul ishara ne yace kulna mu malaman malikiya da ba ma wajabta yin kuskuren baki da kuma shakarwa a wankan janaba sai mu ce famin tsari ibarakatin waka faqat ai baraka kawai shi ya rawaito hadisin wani rawi ne wa ƙara dara ya ba kuma dara ya ce wannan rawun yana ƙirƙira hadisan ƙarya saboda kaga muna da wujar da za zamu jefar da hadisin ina fatan kun fahimta lalla wannan ya dinga haska muku wasu matsalolin da aka yi saɓani a kansu cewa ba haka kawai malamai suka faɗa ba saboda haka masu zafin kan salafiya wacce suke da'awa sai ka ga cewa a karkace suke tafiya waɗanda suke raina fikihu kaga malaman yawanci suna da hujja kamar yadda eh, abin da ibnu taymiya a cikin littafin sarful malam anil a'immatil alam ya faɗa kusan kowanne hadisi wani malami ya aiki da shi zaka samu akwai dalili kaga a wajen hanafiya hadisin ya inganta amma a wajen malaman eh, malikiya su suna ganin wannan hadisin wanda ya rawaito shi yana yin ƙarya a hadisai hadisin jalsatul istiraha ya zo a bukhari amma malikiya ba ta haiki da shi me dalilinsu suna da wani hadisin da khalid ya rawaito su kuma malaman shafiya suna ganin shi wannan khalid din yana yin ana zargin shi da ƙarya sun aka ce hadisi mauzu shine mutumin da aka san yana yi wa annabi ƙarya shi kuma hadisi matruk a wajen malaman ulumul hadis shine wanda ake zargin shi da yi wa annabi ƙarya ko kuma yi wa mutane ƙarya ina fatan kun gane mu je malam ka qadhihi fi dinihi ashabuna qira'at al-ma'mum asqatu lana bi qawlihi qira'at al-imam qira'at dhul qiyam bi ashabu shafi'i qalu hadith jabir al-ju'fi قلنا أتانا من أبي حنيفة لا من طريق جابر ذي الرجعة نعم كقدي في دينه wani lokacin idan aka samu kabaru ahad ana iya tunkuɗa kabaru ahad idan ya zama wanda ya rawaito hadisin ana zargin shi a addinin samana yana da matsala hadisi yana da matsala addini kama ce ɗan shi'a ne ko yana cikin kawarij to ana iya bata hadisi idan ya zamanto wanda ya rawaito hadisin yana da aƙida wacce take ta sabawa aƙida a shi sunna shine ce misalin wannan shine a wajen malaman malikiya ba dole ba ne mamu ya yi karatu bayan liman saboda me saboda hadisin qira'atul imami qira'atul imami mamu saboda haka sai malaman malikiya suka ce wannan yana nuna cewa a musamman a sallar da ake yi a bayyane mutum ba zai karatu ba sai dai tsaya kawai a bayan lima ya ce to amma shafi'iya suka ce ba su yadda da wannan hadisun ba ba za su yi aiki da shi ba saboda ko a bayan limamin da yake karatu a fili dole ka karanta fatiha me dalili suka ce hadisin jabirul ji'ufi ne ya rawaito Jabirar ji'ufi kuma dan shi'a ne dan shi'a ne wanda yana da aƙidar raj'a ma'ana aƙidar raj'a shine sayyidina ali zai dawo ina fatan kun gane saboda haka suka ce tunda wanda ya rawaito hadisin nan yana da aƙidar raj'a to ba za mu an sha hadisin ba saboda haka kulna atana min abi hanifa sai muka ce a'a ai wannan hadisin ya zo mana ta hanyar abu hanifa shi ma rawi ne lamin tsariƙi jabirin zirraj'a ba ya zo mana ba ne kawai ta hanyar jabir wanda yake da aƙidar raj'a kaga aƙidar raj'a ta saba wa aƙidin musulunci tunda a musulunci duk wanda ya mutu baya dawowa wa na alaihim ba wannan ayan nake so ba a cikin suratul anbiya'i ko Allah subhanahu ta'ala yake cewa wa haramun ala qaryatin annahum wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un duk wanda ya mutu ba zai dawo to shi kuma yana da aqidar sayyidina ali zai dawo shi yasa sai ya zamanto ba za a yi aiki da maganar shi ba hadisin shi za a watsar da shi gefe mu je malam kuna ta jin dalilan da ake raddin kabaru a hatto kamar yadda muka faɗa a farko shi hadisi mutawatiri ba ma a bincika sanadin shi wannan duk ana magana ne akan kabaru a hat kowace mazhaba tana da dalilan da yasa wasu hadisan ba ta aiki da su mu je ka jahli halihi hadith ash-shari'i استقبل القبلة منع المانع faman rawahu khalidun majhulu قلنا فدهل حاله معزول يوا akwai hadisi na la tastaqbilul qiblata li bawlin aw gha'itin kaga annabi sallallahu ya hana istiqbalul qibla in mutum zai biya bukata saboda haka akwai wanda ba su aiki da wannan hadisin kamar zahiriya ba su aiki da shi da wasu malaman saboda haka me dalilin da yasa ba su aiki da hadisin la tastaqbilul qiblata libaulin aurai din suke ganin kawai in mutum zai biya bukata ko ina ma zai iya kallo suka ce marrawahu khalidun majhul a cikin waɗanda suka rawaito hadisin akwai khalid wanda shi kuma khalid din nan ba mu san shi ba saboda haka jahala na rawi tana hanawa a zubar da hadisi ya zama ba'ifi saboda ne saboda ba a sani ba makaryaci ne mutumin kirki ne mu'addal ne majruh ne ba a sani ba ina fatan mun fahimta saboda haka ya ce ƙulna fajihalu halifi ma'azulu sai muka ce ai jahilta halinsa wannan shi a gece ba zai sa a zubar da hadisi ba akwai jahala iri biyu akwai rawun da zai zama majhulul hal akwai rawun da zai zama majhulul ayin me bambanci tsakanin majhulul hal da majhulul ayn me bambai a wanda yake ya sani ya daga hannu to ga wani mai bulu din kaya can wa miƙe wane ne majhulul hal waye majhulul ayn a ilimin ulumul hadith shi kuma majhulul ayn fa wannan ijtihadi kai ba ulumul hadith kan samu wannan labarin waye majhulul hal waye ma duk Allah mutum akai tambaya an dai bai sani ba kai ya daga hannu zai ci mana lokaci ba fa'ida waye ma wannan duk wanda ya ji wannan amsa ta ka ya san baka taba karanta ba ko kuma ka karanta ka manta duka ba abin da ya rage maka a cikin abin da ka karanta na'am me bambanci tsakanin majhulul hal da majhulul ayn waye ya sani amma kana daga hannu ko gyara biro kake ta bismillah alata ka karanta eh. mm. to me bambanci tsakanin biyun da ka bada wanda ka ce kwata-kwata ba a san shi ba wannan kuma ba a san majhul ba a san sika shi amma to sani shi mai amfani shi kai ma haji kai ka baka taba karanta ba ko ka karanta kamanta manta duka abin da ka karanta saboda ko hanya ma ka kama ba idan aka ce majhulul shi shine mutumin da rawi ɗaya ya rawaito a wajen shi kuma walami wasa mutum ɗaya ne ya rawaito a hadisi a wajen shi kuma ba a ce adali ba ne ko ba adali ba ne wannan shi ne majhulul ain shi kuma majhulul hal mutum biyu ne suka rawaito hadisi a wajen shi amma ba a yi shi ma tausiƙe shi ba ila ka gane bambancin su so bambanci tsakanin majhulul hal da majhulul ayn shine shi majhulul hal mutum biyu ne suka rawaito a wajen shi shi kuma majhulul ayn mutum ɗaya ne ya rawaito shine bambancin su ka fahimci bambancin maganar mu da taka to yayi ke kamal ka je mara ka kasratis sahawi ke kamar ka kasratis sahawi wa kana shari'u بدء صلاته يديه يرفع ولا ولا يعود حجة المضاربة وقال غيرهم يعين عائبا روى يزيد بن زياد لفظه, لفظه وشفقوا أن ساء بعد حفظه جوابهم جاء من طريق عاصم عن أبيه أي عن علي الهاشمي نعم ككثرة السهوي أنا رد حديث آهات إذن يزمنتو آه wanda ya rawaito hadisin baya rike abu yana da saurin mantuwa to in mutum yana da saurin mantuwa shi ma ana iya raddin hadisi misalin wannan shine abin da aka rawaito cewa wa kana shari'u bad'u dai hiyar fawo a wajen malaman malikiya in dai ka daga hannu a kabbara harama ba za ka ƙara ɗaga hannu ba har ka gama sallah amma ka ga ragowar malaman gurguri nawa ake daga hannu guri nawa da wanne da wanne ruku'u da kuma tasowa sai kuma ina na in an taso daga in an taso daga tahiya tahiya ne guri hudu ne kabbara harama tafiya ruku'u tasowa daga ruku'u idan an taso daga tahiya to su a wajen malaman malikiya kawai su ɗaya za ka daga hannu me dalili shine abin da aka rawaito cewa annabi sallallahu alaihi a farkon sallarsa kawai yake daga hannu wala ya udu baya ƙara daga hujjatul magariba wannan ita ce hujjar al-maghariba mana malaman magrib na malikiya wa qala ghayruhum yu'inu aiba wasu kuma suka ce a'a ai wannan hadisin ma ba za a haishe shi ba me dalilin hakan saboda rawa zidun bin ziyadin lafzuhu yazid bin Ziyar shi ya rawaito hadisin kuma wattafa'u an sa'a ba'adu hibzuhu kuma an yi ittifaki cewa daga baya haddasa ta lallace malaman hadisi suna yawan samun irin wannan in ya girma sai ya samu rikicewa kwakwalwa saboda haka ka'idan malaman hadisi duk malamin da ya samu ikhtilaf mana haddasa ta rikici da hadisinsa da ba hadisinsa ba zai iya bambancewa ba to idan ya zamanto an iya gane hadisan da aka rawaito bayan haddasa ta lallace to duk hadisan da aka rawaito daga wajen shi a baya za a anshe su amma waɗanda aka rawaito bayan haddasa ta lallace to ba za a anshe su ba shi kamar yadda suka rawaito Suhail bin Abi Salih ɗaya daga cikin malaman hadisi lokacin da mahaifinsa Abu Salih Zakwan Samman ya samu wannan istilatsin hana mutane yake yi zuwa wajensa duk wanda suka zo ruwaya hadisi sai ya tare su a kofa ya ce su yi haƙuri su koma saboda haka shi yasa ake ansa hadisin shi amma duk malamin da aka kasa bambance hadisan da ya faɗa kafin ya rikice da hadisan da ya faɗa bayan ya rikice gaba ɗaya hadisansa zubar da su ake a bola wasu daga cikin malaman suna saka irin su ibn lahi'a a ciki ibini lahi'a an yi saɓani wasu sun ce asalinsa dama ba'ifi ne tun da farko wasu kuma suka ce a daga baya ya samu su'ul hifz saboda haka akwai wasu mutane wajen guda shida wanda hadisan da suka rawaito a wajensa ba a raunana su saboda sun ji hadisi a wajen shi kafin haddasa ta samu matsala ina fatan kun gane wannan karatun to shine yake cewa wattafaqu an sa'a ba'adu hibzuhu an yi ittifaqi cewa daga baya haddasa ta zama mummuna jawabuhum jamin tsariƙi asinin jawabin da suka ba su malaman malikiya suka ce ai wannan hadisin ba ta hanyar yazid bin ziyad ya zo ba ya zo ta hanyar asim daga babansa daga aliyul hashim na'am ina fatan mun gani saboda ga wanda yake daga hannu a ruku'u da kuma dagowa daga ruku'u da kuma tahiya sallarsa tayi wanda ma ya iya a kabbara harama shi ma sallarsa tayi wanda bai ma yi akabbara harama ba shi ma sallarsa ta yi mu je mala kazihihi bi ra'ihi man shara'a ka an yusalli qabla zuhrin arba'a kana yusalli ya shi kana yusalli qabla zuhrin arba'a bila salamin bainaha lil hanafi kunna fa قلنا فرواية bi يكفي qalu bi بهذا sarraha قول النبي رفعه قد أوضح نعم idan aka san rawin hadisi yana ƙara ra'ayinsa a cikin hadisi shi ma ba a hansa ina fatan mun gane in ya tashi rawaito hadisi yana ƙarawa da ra'ayinsa to shi ma ba za a sha hadisinsa ba sai dai idan an iya bambanta tsakanin ra'ayinsa da kuma hadisin wanda wannan shi ake kira mai a ilimin ulumul hadis na al-mudraj ko Yauwa in aka bambance tsakaninsu to ba matsala kamar yanzu misali hadisin abu huraira lil mamluki ajran falawla al jihadu fi sabilillah wa birra ummi la an amuta wa ana mamluk wannan hadisin mudaraj ina ne asalin magana annaba a cikin nan na kace me lilmamluki a jiran to ta yaya muka gane cewa ragowar ba ba magana annabi bace da yace laulal jihadu fi sabilillah wa birra ummi a ahbabtu ana amuta wa ana mamluk ta ina muka gane bai girma da mahaifiyar shi ba kaga ba zai yi a ce magana shi ba bace at-tiyaratu shirkun hadisin ibn mas'ud wa ma minna walakin Allah ya yuzhibuhu bitawakkul shi ma wannan mudraj ne ina ne asalin magana annabi at-tiyaratu shirkun kaga annabi ba zai ce yana da canfi ba asbigul wudu'a fa in asbigul wudu'a fawailun lil aqabi minan nas wannan duka magana annabi ce ina ne magana annabi wailun lil aqabi minan nas saboda kaga arwaya adam bin iyas yace asbi du'a fa inna abal qasim yaqul wailun lil aqabi minan nas yawa saboda haka akwai hadisin da hanafiya suka kafa hujja da shi ce a sallallahu alaihi yakan yi raka'a hudu kafin zahar, kuma idan zai yi raka'a hudun nan kafin zahar, baya raba tsakaninsu da sallama raka'a hudu yake yi sambal ba ta yi a tsakanin biyu da biyu na farawi da tunyafi nan ku gyara farawihi kulna farawi ubaidatun yafi muka ce a ai wannan ai wannan mai ruwaya ubaida ne yafi bi ra'ayi kuma idan ya zo yana ƙara ra'ayinsa ƙalu bi hada suka ce to ainihin gurin ya ce annabi ne ya faɗa ƙaunin nabi raf'uhu kada audaha. ya bayyana cewa daga wajen annabi ya Sau saboda haka tun da ya bayyana ba wani dalili da za a ce ya ƙara ra'ayinsa ina fatan mun gane ala kulli har yanzu dai malam yana nan yana bayani akan dalilan da yasa ake raddin wasu daga cikin akhbaru ahad wanda na tabbatar waɗannan karatuttuka da aka ji zai taimaka a yi wa malamai uzuri zai taimaka a gane duk mazhabar da aka ganta da rauni a wani gurin ba da gangan suka yi raddin hadisin ba za a ga abin da ya sa nake maimaita wannan saboda akwai 'yan kaushi da suke zagin fikihu da malaman fikihu wannan kuma rashin daraja addini ne wanda za ka ga duk mutumin da yake zagin fikihu yana nisanta kansa da shi yana cewa su hadisi hadisi kawai to ana barin bugun jaki ne a bigitaiki saboda ƙarshe duk wanda ya ce maka ba ruwan shi da hadisi sai ba ruwan shi da fikihu sai hadisi to ƙarshe zai koma kan shi ne saboda akwai hadisai da yawa dole ka yi ƙoƙari ka fitar da fahimtarka kafin hadisan ka iya aiki da su to kaga yanzu misali da kai aiki da fahimtarka da kuma kai aiki da fahimtar sahabbai da tabi'ai waɗanda suka fika iya larabci suka kuma fika tsoron Allah suka kuma fika kusa da zamanin annabi sallallahu alaihi wanne yafi la shakka kai aiki da wancan yafi to Allah ya bamu dacewa ina ganin saboda yanayin lokaci zamu tsaya a wannan na 90 din insha Allah ta'ala zamu tsaya a baiti na 90 daga nan zamu tashi gobe idan Allah madaukakin sarki ya kai mu har yanzu dai muna nan a cikin akhbaru a haɗin da kuma yadda wasu malaman suka yin aiki da su saboda wasu hujjojinsu muna da kusan minti takwas za mu amsa abin da ya sauwaka na tambayoyi